bayan kammala zaɓukan tsayar da 'yan takara na jam'iyyun siyasa a Najeriya. Jam'iyyun sun fara ɗaura ɗamara ta ganin yadda za su samu galaba a mayan zaɓukan da za su gudana shekara ta biyu 2003. Sai dai kuma wasu jam'iyyun suna fuskantar barazana ta ficewar wasu jigogi zuwa wasu jam'iyyu, kamar yadda yake faruwa a jihar Kebbi da ke arewa maso yammacin Najeriya, inda sanata mai wakiltar Kebbi ta tsakiya kuma tsohon gwamna sanata Muhammad Adamu Aleru da kuma sanata mai wakiltar Kebbi ta arewa sanata Yahaya Abdullahi suka fice tare da magoya bayan su zuwa jam'iyyar adawa ta pdp tsohon gwamnan kebbi sanata muhammadu adamu aleru ya bayyana cewa na koma pdp ranar 4 ga watan 6 2022 biradiya na koma jam'iyyar pdp saboda nuna bambanci da zalunci da rashin kamantawa da ake wa mutanen da ke bin bangare na apc wannan takaddama da tsakanin bangaren adamu aleru da bangaren gwamnati mai mulki yanzu sanata abubakar atiku bagudu ta jima kuma uwar jam'iyya ta ƙasa ta kasa warware ta abin da ya ƙara tunzura bangaren na adamu aleru mu ne ke taushe su muna ba su hakuri saboda mana ganin bai kamata a ce mun gina gida mun kuma mun bar shi ba to amma gida idan yana yoyo ba an wannan zama ciki dole sai ka fita ka je ka nemi wata mafuka shi yasa muka bi ra'ayin mutanenmu muka shigo cikin jam'iyyar pdp a nata haujin jam'iyyar da ke mulki a najeriya da ma jihar kebbi ta apc ta ce ba ta da masaniya akan fitar sanata adamu aleru da mutanensa a cewar kakakinta isa asalafi. to hakikanin gaskiya ba mu da masaniya fomali amma mun jika shanun talla Me eh, tsakanin da Allah in ya zama gaskiya sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba mu ji daɗi abin da ya faru ba domin gidan siyasa ko wani ya mutu yana nashi muhimmanci musamman irin sanata Muhammad Adamu Aliyu wanda ya zama tsohon gwamna ne kuma yanzu haka shine sanata mai ci a yanzu a kira santara ba mu so haka ba amma haka ta kasance to a shirye muke da izinin la muka cewa mun tashi tsaye mun kai ga nasara. Su kuwa 'yan jam'iyyar ta PDP cewa sun kai su kan sun yi tsintuwar dame a kala. Sunana Haruna Haruna mai jega zonal vice chairman Kebbi Central Zone ah. PDP. Shigo wasu insha Allahu manuniya ce wadda za ta nuna kiblar samun cikakkiyar nasara a zaɓuɓɓukan da za su zo. Kuma jihar Kebbi tana ɗaya daga cikin jihohin da suka taru suka yi Najeriya. saboda haka ba karamin matsayi gare ta ba kuma na san insha Allah za ta ba da ainihin ta ta gudunmuwa cikakkiya ta samun cikakkiyar nasara a wannan zaben da zai zo yanzu jam'iyyar PDP ta baiwa sanata Adamu Aleru da Yahaya Abdullahi takarar kujerun sanata na Kebbi ta tsakiya da kuma Kebbi ta arewa abin da zai ɗauki hankalin jama'a shine yadda za a fafata ga neman kujerar sanata na kebe ta tsakiya tsakanin gwamna mai ci yanzu wanda jam'iyyar apc ta tsayar da kuma tsohon gwamna sanata adamu aleru wanda jam'iyyar pdp ta tsayar a jihar sokoto ma an kammala dukkanin shirye-shirye na karɓar wasu jigajigan jam'iyyar apc zuwa jam'iyyar pdp waɗanda suka hada da 'yan majalisar dokoki na jihar da ma na tarayya duk da yake ba ayyana ranar da za a karɓe su ba zuwa jam'iyyar ta pdp dama masana kimiyyar siyasa sun bayyana cewa sauyin jam'iyya dama ce ta ɗan siyasa amma ana yin ta ne a najeriya idan ɗan siyasa ya hango akwai matsala ga jam'iyyar da yake siya ya wata wanda kuma yana da illa ga tsarin demokuraɗiyya Muhammad Nasir muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya.